وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na littafin almuwatta bi riwayati yahya bin yahya al-laythi rahimahullah ah, muna kan babi wanda ya kunshi bayanin ah, wajabcin alwala ga mai bacci yayin da ya tashi zuwa ga yin sallah ƙarƙashin hadisin ah, abi huraira radiyallahu anhu wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce idan ɗayanku ya farka daga baccinsa to lalle ya wanke hannunsa gabanin ya shigar da shi cikin abin alwalarsa domin ɗayanku bai san a ina hannunsa ya kwana ba ah, wanda bayani ya gabata a shi wannan hadisi nuni a kan cewa mustahab ne abin so ne mutum ya wanke hannuwansa abin nufi tafukan hannuwa yayin da zai yi alwala kafin ya sanya hannuwar nasa cikin mai mazibin alwala ne wanda wannan shi ne a mazhabul jumhur abinda al'imam abu hanifa ya tafi a kai da shi al'imam malik da al'imamin shafi'i rahmatullahi alaihim ajma'i ah, amma shi al'imam ah, ahmad bin hanbal rahimahullah shi ya tafi akan cewa wajibi ne ah, a wata ruwaya kuma zuwa gare shi mustahab abin so ne amma ruwayar cewa wajibi ita tafi shahara ta hu bayyana kamar yadda ibn kudama rahimahullah ya faɗa cikin littafinsa al-mughni wanda bayani kuma ya gabata kan cewa abinda al-jumhur suka tafi kai na cewa mustahab ne shine abin da yake daidai domin cikin hadisin akwai karina akwai abin da yake nuni kan haka inda manzan laga fa inna ahadakum la yadri aina batat yadu domin ɗayan ku bai san a ina hannunsa ya kwana ba ka kwanta bacci ba ka sani ina hannunka ya kwana to kaga wannan yana nuni kan cewa rashin yaƙini da ba ka da shi wannan shi ya bayi mai ka wanke hannunka saboda ka samu yaƙinin cewa za hannunka yana mai yana bisa tsarki sannan sai ka sa hannunka cikin mazibin ruwa ɗin to kaga bayan da za a yi kuma a gina hukuncin wajibi akan abin da yake kokonto ne kokonto ne tunda an ce ba ka sanin ina hannunka ya kwana kaga ya zama mai kokonto kenan mai wa ya kwana cikin kaza mai wa ya kwana mai cikin kaza kaga inda ya ƙini ne inda tabbas ne kaga ba bukatar a ce mai ba ka sanin ina hannunka ya kwana to kaga a irin wannan ba zai a gina hukunci na wajibi ba sai dai kawai ya zama na mustahaf a babi abin so ne kuma mun fahimci cewa wanke hannun da ake nufi ma'ana za ka wanke hannunka ne yayin da za ka yi alwala kamar yadda uh, ruwayar uh, hadisin abi huraira wadda take cikin al na abu awana uh, ta zo da wannan ƙarin da kuma hadisin jabir bin abdullah wanda yake cikin sunan na majah ah, wanda sun nuna cewa yayin da ka yi alwala wanda kuma damun wanke tafukan hannuwa yayin alwala kaga abu ne wanda yake ne mustahab abin so ne sai dai idan ya zama na ka tashi daga bacci ne za ka yi alwala to anan mustahabbancin sai ya zama yayi ne ya karfafa an gane don ya zanto ka sami a tabbas da kuma wato ainihin ya ƙini shi yasa waɗanda suke cewa abin nufi ma'ana bai san inda hannunsa ya kwana ba wannan ana nufin kinaya ce ya ainihin dubur ma'ana salo ne na magana kai hannunka mai sanda aka yi game da mai yiwa ya sa hannunsa a ainihin al'aurarsa duburarsa shi bai sani ba to amma akwai ruwaya wadda ta da minhu cikin sahih ibn khudaima da sahih na ibn hibban da sunan dar qutni da asnan kubra ta imam al-bayhaqi fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu minhu da kuma juz'ul alf dinar na al-imam al-qati'i shi ma ya rawaito shi da qarin minhu to kaga wannan karin sai yake nuni akan cewa ai jikinsa ake nufi ma'ana bai san a ina hannunsa ya kwana a jikinsa ba ba wai wani wuri ne banda wani wuri ba an gane da kyau to wannan yana daga cikin abubuwan da mutum zai in ya farka daga bacci kenan sannan abu na gaba kuma da shaƙa ruwa da facewa kamar yadda ya tabbata hadisin abi huraira cikin sahih bukhari da sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi cewa idan ɗayan ku ya farka daga bacci to lalle ya face hancinsa ma'ana hasso uku domin shedan yana kwana akan hancin mutum fa inna shaytana yabitu ala khayshumihi to wannan shi ma ana nufin yayin da zaka yi alwala tunda ya zo a ruwa a cikin uh, sahihul bukari da karin cewa kuma me yayi nufin yin alwala to ana sai me sai ya shaka ya kuma face an gane uh, sai dai nufin kenan inda daga bacci mutum ya tashi to kaga shakawa zai ne zai kai mutuka wajen shakawa kamar yadda hadisi da bin sabar ya nuna uh, wa balik filistin shaq wanda yake cikin sunani abi daud wa ghairuhu ka kai mutuka wajen shakawa sai da in ka zanto kana azumi to dama ita shakawa akan so kaiwa mutuka wajen shakawar in dai ba azumi mutu yake ba to amma yanda ka tashi daga bacci kuma saboda wannan illa da manzo Allah ya ambata cewa shedan yana kwana akan me hanci mutum to sai zanto an shaka din yanda ya kamata an shaka din yanda ya kamata sannan a wannan hadisi mun fahimci wato ainihin zubuwar najasa kan abu takan iya mai illanta abin idan ta yi tasiri a kansa kamar ruwa saɓanin a zuba ruwa kan abin da yake najasa inda anan manzo Allah yake cewa kada ya saka hannunsa cikin mazubin ruwan har sai yayi ne har sai ya wanki nuni akan cewa ashe najasa idan aka zuba ta cikin ruwa takan yi me takan bata ruwa sabanin shi a zuba ruwa kan najasa ne kamar yadda yake a hadisin abi huraira wanda yana cikin sahihi bukhari da sahihi muslim ya zo kuma ta hadisin jabi bin abdullah cikin sahihi muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa kada ɗayan ku ya kuskura yayi fitsari a cikin ruwan da yake zaune a wuri daya wanda baya gudana me yasa manzon Allah ya hana saboda zuba najasa cikin ruwa ta takan iya mai kan iya tasiri yayin da ta jayi ruwa ɗin kaga sai mai sai ya hana amma a hadisin anas bin malik wanda yake cikin sahihi bukari da sahihi muslim kuma ya zo ta hadisin abi huraira cikin sahihi bukari yayin da balaraban ko ya yi fitsari a masallaci mai manza Allah ce sai manza Allah ce a ebo ruwa cikin guga cike da ruwa sai a zuba kan me kan wannan najasa ta fitsari to ashe kaga inda zuba ruwa din kan najasa wajen wanke ta yakan illanta ruwa to kaga ashe da tsarki bai wa ke tunda ruwan ya riga zama mai najasa shi ba kaga da tsarkin bai samu ba ke an gane wannan da kyau to wannan shine a abinda wannan hadisi yake nunawa daga cikin abubuwan da yake ya kunsa na ainihin hukunce-hukunce sannan kuma yayin da ya zama da ruwan ma'ana ba shi da yawa ta yadda najasa za ta yi masu tasiri amma idan ruwan ya zama ruwa ne mai yawa ta yadda ko da najasa ta zuba ba za a ga tasirin ta to kaga wannan babu wato anishin matsala kamar yadda yake harisun abdullahi bin umar cikin sunan abi daud da jami'in tirmizi da sunan da sunan ibn majah da waninsu an zala cewa idan kana mau mau ne. lam hamil khabas wato idan ruwa ya kai adadin tulu biyu to wannan ruwan bai daukan wato ainihin najasa ah, ma'ana ana nufin manya-manyan tuluna kamar irin tulunan ah, kasar hajar wata ah, kasar yaman gari ne a yaman to suna tuluna manya-manya ma'ana nuni da akan cewa idan ruwa adadin sai kai yawa to irin wannan in najasa ta zaba ta tasiri sai dai idan ɗaya cikin abubuwa uku ya faru ma'ana kamar canjawar ɗanɗanonsa da shaƙensa da kuma kalansa to amma in ya kai wannan adadin to wani jisa ɗin ba ta masa tasiri wajen canjuwar waɗannan ɓangarorin nasa guda uku allonu wa rihu wa ba'an wanda batun canjawar ruwa da waɗannan abubuwa guda uku yayin abubuwan jisa a cikinsa cewa shi ma ruwan ya zama jisa wannan da ijima' amma hadisin da ya zo akan haka cikin sunan ibn maja da asnul kubra ta imam al-baihaqi hadisi ne da ifi bai inganta ba an gane da kyau wannan kenan shine fal yagasli yadihi qabla an yudkhilaha fi wudu'ihi a yazo a hadisin abi hurairah cikin al-mu'jam al-awsat na abul qasim at-tabarani rahimahullah da ƙarin cewa a kada ya kuskura ya sanya hannunsa cikin mazibin ruwa da zai yi alwalar da shi har sai ya wanke sannan kuma ya ambaci sunan Allah kafin ya yi mai nasa cikin mazibin ruwa ne. da ƙarin wayusan miya kuma ya ambaci sunan Allah ma'ana ya yi bismillah kafin ya sanya hannunsa qabla an yudkhilaha to a bai tabbata ba isnadi ne wanda da'if jiddan akwai abdullahi bin muhammad bin yahaya bin urwa cikin isnadi wanda shi hadisin ta wannan hanyar da wannan karin hadisi ne da'if jiddan bai tabbata ba amma karo manta daman batun yin albasmala yayin alwala dama wannan wani abu ne wanda yake mai tabbatacce sannan ya zo cikin littafin alkamil fi du'afa'ir rijal na ibn adi rahimahullah da ƙarin cewa in mutum ya sanya hannunsa kafin ya wanke to ya zubar da ruwa to shi ma wannan ƙarin bai tabbata ba shi ma wannan ƙarin bai tabbata ba ma'ana in ka saka hannunka a ciki to ka yi dai abin ba shi aka so maka ba amma ruwanka yana nan mai tsarki sai idan ɗayan abubuwa uku da baka ambata sun faru kuma da abin da yake ne najasa ko kuma ga abin da yake ba najasa ba amma ya mai da ruwan ya tashi daga sunan ruwa ya koma wani abu daban kamar kunun zaki ko ka ce lemo ko wani abin da yake mai kama da haka to amma inda ya gan shi za ga ruwa ne to ba matsala za ka yi amfani da shi sannan mun ambaci shawahid na shi wannan hadisi shahidin hadisin abdullahi bin umar da jabi bin abdullah da kuma aisha radiyallahu anhum ajma'in mun yi bayani kan hadisin shi aisha wanda yake cikin musnad tayalisi da maganar abu hatimin razi a kitab ilal na ibn abi hatim kan cewa wahami ne wahami ne an gane sannan hadisin kuma a jabir bin abdullal ansari wanda yana cikin sanar bin majah da sunan darqutni wanda albusiri a cikin misbahu zujaja ya inganta shi haka shi ma imamu darqutni ya ce hadisi ne isnadu Hassan cikin sunan darqutni to amma ar-rajih hadisi ne wanda yake ba'ifi mun ga da kyau hadisi ne wanda yake ba'iful isnad sai hadisin shi a abdullahi bin umar wanda shi mana cikin sunan bin maja da sunan dara kudni da sahih na ibn khudaima da kuma sunan kubra ta imamul al a lokacin da ya gabata maka ce cikin isnadinsa akwai jabir bin ismail wanda majahul ne to amma imamu dara Kudni ya hassana shi wannan hadisin ya ce isnaduhu hasan haka badarudin al'aini shi ma ya bi shi kan haka cikin umdatul qari haka al-imam al-busiri shi kuma ya inganta shi cikin misbahu zujaja haka a bayansu a shekul albani rahimahullah ya inganta cikin irwa'ul galil fi takhariji hadisi manar sabil da kuma sahih sunan abi daud da kuma sahih sunan ibn majah an gane to hadisi muka ce cikin isnadinsa akwai jabir bin ismail wanda ba a san shi ba duk da ya samu mutaba'a ta abdullah ibn lahi'a abdullah bin lahi'a tare da shi jabir bin ismail zuwa ga shi a uqail bin khalid zuwa ga az-zuhri zuwa ga salim bin abdullah zuwa ga shi abdullah bin umar to shi abdullahi bin lahi'a akwai manganu da yawa a kansa wasu daga cikin malaman hadisi sun tafi akan cewa shi mutum ne mai rauni gadiman wa hadisan a dacen da yanzu daman can ba'ifi ne fil asal ba'ifi ne fil asal an gane wasu kuma suna ganin cewa a al'aslu fihi annahu saduk sai dai kuma daga baya ya sami ikhtilat wato ya samu matsala a sakamakon ƙonewar littattafansa sai dai ruwayar waɗanda suka yi ruwaya gare shi kafin ƙonewar littattafansa to a nan ruwayarsa wannan karɓaɓɓiya ce kamar al'abadila al'abadila kamar abdullah bin mubarak abdullah bin yazid nilmukuri abdullah bin wahabin sannan abdullah bin masalama bin ka'ana ba ma su kenan ba kamar su ne mafiya shahara amma akwai da yawa abdulrahman bin mahadi shi ma na ciki kamar yadda yake mukaddima ta a lisan mizan na ibn hajar ne askalani haka alwalid bin muslim yana ciki haka alwalid bin mazayat shi ma yana ciki haka al'imam al'auza'i abdurrahman bin amrin al'auza'i shi ma yana ciki haka sufiyan bin sa'idin sauri shi ma yana ciki da dai jama'a da dama doriya akan wanda suka shahara su al'ababila cewa wannan ruwaya su ta hanyar al'ababin lahiya to ruwaya ce wannan karbabiya don haka idan ruwayar waɗannan ne ta hanyar al'ababin lahiya to hadisi sai na matsayin mai hadisi wanda yake isnaduhu mai hasan to sai ya zama na shi wannan hadisin na abdullahi bin umar hanyar abdullah bin wahabin abdullah bin wahabin zuwa ga shi ibn lahiya abdullah bin wahabin zuwa ga ibn lahiya kage ya zo ta hanyar waɗanda suka yi ruwaya gare shi kenan qabalal mai likhtilat shine abdullah bin wahabin al-misri rahimahullah an gane to da haka kenan sai ya zamana shi jabi bin ismail ya samu mutaba'a ta abdullah ibn lahiya wanda shi yasa ibn hajar ya ce masa maqabul a cikin taqribu tahzib ma'ana maqabul iza tubi'a yayin da ya samu mutaba'a to anan kaga ya samu mutaba'a ta abdullah bin lahiya dan haka hadisin sa za a karbe shi kenan in bai samu mutaba'a kuma to kaga falayinul hadis hadisin sa hadis ne mai rauni duk kuma wanda za ga ibn hada cikin taqribut tahzib ya ce masa maqbul to idan kuma asalin shi taqribut tahzib shine tahdhibut tahdhib za ga babu wanda ibn hada ya ambata akan tausiki shi wannan mutum sai ibn hibba sai ka samu ce ibn hibban ya ambace shi a kitabus sikat da kuma shi ibn hibban sananne ne game da yin tausiki wanda suke al-majhulin wanda ba a san su ba to ya za ka tabbatar da magana cewa manzu Allah ya faɗa kuma ta wata hanyar mutum da ba a san shi ba ba a san waye ba la'alla ya zanto ba mutumin kirki ba la'alla ya zanto a mutumin kirki ne amma bai kiyaye abubuwa bai ba da abubuwa ne to da haka ba za a karba ba to sai da mana kaga shi anan jabir bin ismail ya samu ta ba ta me ta abdullahi bin lahiya kaga wannan matsalar ta yi me ta kubita an gane kyau to sai matsala ta gaba shi alabai na hi'a yakan yi ta dalisi mudallisi ne don haka kuma gabaɗin sun ce an uƙail an uƙail bai sarraha ba sannan kuma abu na gaba shi imamu dara kudini ya ce hadisin anan isinadu hassan wanda shine asali da fuskar hukunci juba ga shi Allah bin lahiya inda ruwa ta Allah bin wahabin to amma a littafin sa al warida fil ahadis nabawiyya anan yayi nuni ga ita cewa wannan ruwayar ruwaya ce mai matsala ma'ana abin da yake daidai ruwayar zuhuri ga abi salama da sa'id bin musayyab zuwa ga abi huraira ba zuwa ga abdullahi bin umar ba ya ce wannan shine al-mahfuz in ji imamu darakutni saboda me saboda akwai almajirai na shi imamu zuhuri da suka rawaito hadisin ga shi imamu zuhuri zuwa gare shi zuwa ga abu salama bin abdurrahman zuwa ga sa'id bin Musayyar zuwa ga wato anishin abi huraira daga cikinsu akwai ah, sufiyan bin uyaina wanda ruwayarsa tana cikin ah, littafin sahihi muslim da sunanin nasa'i da musnadin ah, imami ahmad bin hanbal da sunanin darimi da kuma sahi na ibn khuzaima da sahi na ibn hibban da asnan kubra ta imam al-baihaqi da ma'arifatu sunan wal asar na shi bayhaqi ne da sharh sunna na imam al-bagawi da kitab al-muntaqa na ibn jarut an gane da kuma ainihin al-mustakharaj na abu awana shi ga zuhuri har zuwa ga sahabi abi huraira sannan kuma akwai ma'amar bin rashid wanda ruwayarsa tana cikin ah, sahihi muslim da al-mustakharaj na abu awana da kuma sunanin nasa'i babul wudu'i minan nawm zuwa ga zuhuri karshe har zuwa ga abi huraira ah, sannan ga imam al-auza'i abdurrahman bin amr al-auza'i wanda ruwayarsa tana cikin jami'u tirmidhi da sunanin nasa'i a jami'u tirmidhi da sunan ibn majah jami'ar tirmidhi suna ibn maja zuwa ga zuhuri har zuwa ga abi huraira wasu su sun ambaci abu salama bin abdurrahman da sa'ib bin musayib zuwa ga abiru wasu kuma zuwa ga abu salama zuwa ga abiru wasu kuma zuwa ga sa'ib bin musayib zuwa ga abi huraira da haka imamu dara kudin sai ya ce to wannan ruwaya ce ruwaya mahafuza amma rawacin hadisin ta hanyar zuhuri zuwa ga Abdullahi bin umar ya ce wannan ba da dai ba ne wanda kuma shi imam dara kudini hazamul muhaddisin ne mun gane ba idza qalal muhaddisuna wa qalat hazam fal qawlu ma qalat hazam an gane ba ma'ana idan malaman hadisi suka ce kaza sai kuma hazam ta ce kaza to maganar hazam ta ce abin dogaruwa to shi imam dara kudini hazamul muhaddisin ne mun gane da kyau eh, saboda haka in ma mun ɗauki cewa a a ruwayar babu wannan matsalar da shi ma madara kudin ya ambata to kaga dai akwai ana ana ta labi na Hiya. an gani. wanda mudallisi ne dan haka hadisi ba zai zama hadisi hasan ba balle ma zama sahihi an gani da kyau ah, wannan wannan ne a ah, karin bayani kan shi wannan hadisin na abdullahi bin umar Allah ya kara musu yadda sannan abu na gaba in ma bai tabbata ba to ai muna da hadisin abi huraira wanda kuma shi yayi ya tabbata wanda shi yana bukari yana muslim an gane ba yana bukari yana muslim wanda kuma kamar yadda abdullahi mubarak ne yake faɗa cewa cikin ingantaccen hadisi akwai wadatuwa ga hadisi mai rauni fi sahihil hadisi ghunya an saqim cikin abin da ya tabbata na hadisi to akwai anishin wadatuwa kuma ga hadisi wanda yake mai rauni amma a babi na ilimi sai a kama mai raunin nan shi ma ka sani sanin mai rauni shi ma mai ilimi ne an gano da kyau saboda haka wannan bayanin na kara saboda koda wani ya koma ya ga bayanin da su a shekul albani suka yi to dai ga abin da yake shine abin da yake daidai rahmatullahi alaihim ajma'in وجزاهم الله عن الإسلام خير الجزاء نعم بسم الله الرحمن الرحيم وحدثني عن مالك النافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ كاصل لك إيه كاصل لك gani ما يعني ga ai kana da shi ba karanta ba ai ba وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ كو من كرنت شيء آه. قال أبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم رحمه الله Uh, Zaidu bin aslam ɗaya ne daga cikin malaman imam malik bin anas rahimahullah sannan uh, thika ne min thiqat kuma yana daga cikin rijal na ainihin aljama'a ahmad bukhari muslim abu daud at-tirmidhi an-nasa'i ibn majah disi ruwayar hadisi ta hanyarsa sannan bawa ne ga umar dan khattab radiyallahu anhu sannan mutum ne wanda Allah ya azurta shi da sanin tafsirin littafin Allah har ma imam bukari ya fitar da wata kissa a littafinsa a tarihul kabir da isnadinsa har zuwa ga aliyu bin husayn bin ali bin abi talib yakan je wurin karatun shi da bin aslam don haka sai nafi bin jubair bin mutu'im ya ce da shi a ta yaya za ka na tsallake wuraren karatun mutanenka manya-manya mutane ka na zuwa wurin karatun wanda asalinsa shi bawa ne sai ali bin hussein rahimahullah yake cewa ai mutum yakan je wurin da zai amfana abin nufi ina samun karuwa ta ilimi don haka nake zuwa an gane da kyau a wannan kira amma a isnari ita wannan kisa akwai an ana ta hushain ne bashir wanda mudallis ne amma ba wai ta dalisi yawa ba saboda haka irin ta dalisin sa wannan bai cutarwa an gane to wannan shine zaid bin aslam yace anna umara bin al-khattab lalle umar dan khattab radiyallahu an kala ya ce iza nama ahadukum mutaji'an idan ɗayan ku yayi bacci halin kasancewarsa yana mai kwanciya yayin baccin tawabba to lalle ya sake alwala yayin da zai yi sallah al-imam malik rahimahullah ya kawo wannan asar na umar bin khattab radiyallahu an domin ƙara tabbatar da cewa bacci mai nauyi yakan warware alwala bacci mai nauyi kan warware alwala to wannan asar na umar bin khattab isnaduhu da'if saboda inqita shi zaid bin aslam bai ji daga umar dan khattab ba mun gane ba akwai inkifa bai ma ji daga su jabi bin abdullahi ba su abi huraira kamar yadda yake cikin ta hasil na al'imamul alai to ina kuma ga umar dan khattab wanda haka shi sama yake da su tare da bawa ne na umar amma bai tabbata kuma ya ji ruwaya ga shi umar dan khattab ba yanda malamai na hadisi suke bin abubuwan da suke tantancewa an gane saboda haka da ibl isnad ne saboda wannan inqita'i ah, kuma haka bayan imam malik ah, al-haris bin abi usama shi ma ya fidda shi cikin littafinsa musnad ah, musnad al-haris wanda al-imam al-haisami yayi bughyatul bahis akan ƙare-ƙaren hadisan shi alharis bin usama a cikin musnad ɗinsa akan alkutubu sitta hadisan da aka samu cikin musnad nasu wanda babu su cikin kutubu sitta to imam al-hasan sai bughyatul bahis bi zawaid al-haris ya'ani ala kutubu sitta to cikin isnadin sa akwai muhammad bin umar al-waqidi muhammad bin umar bin bin waqid abu abdullah wanda ya musha da al-waqidi malami ne babban tarihi wanda a ne idan aka ce mataruk wanda malaman hadisi suka hada akan rauninsa amma shi al'imamin nasa'i abu abdurrahman Ali littafinsa kitabun du'afa wal matarukin ya ce imamul waƙidi yana daga cikin makaryata hudu a garin madina shi ya ce kazzab an gane kyau Eh, kazzab ne to mafi karancin abin da zaka faɗa ka sakace masa mataruk duk da ibnu an nas a muqaddima ta littafin sa uyun al-asr ah, da shamsuddin az-zahabi yayin da yake tarjuma su cikin siyaru alamin nubala ah, yake cewa ni bana tuhumarsa da kirkirar hadisai na ƙarya to amma wannan magana ta zahabi waqi abin da yake abkuwa yana kore ta musamman ga manganin dukkan malamai wanda su sun fi zahabin sanin waye alwaƙi din irin su imamun nasa'i ga abin da suka faɗa a kansa an gane da kyau don haka dai mutum ne wanda yake mataruk kuma sannan gashi ana tuhuma sama da kan yi ƙarya to kaga akwai matsalar kenan an gane a sannan haka ya zo cikin wato ainihin a littafin ainihin a musannaf na abdulrazak bin hammamin sana'ani da kuma ainihin uh, musannaf na abubakar bin abi da kuma asnul kubra ta imamun nasa'i ta dai hanyar da shi zai bin aslam don haka ba ifil isnat ne an gane uh, amma kamar yadda bayani ya gabata game da abin da ya shafi shi a bacci shi a al'imamun malik da kuma wa da al'imam Ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihima su sun yi la'akari da ne da sifatun naumi sifar baccin yadda baccin yake amma al'imam abu hanifa da al'imam shafi'i rahmatullahi alaihima su kuma su yi la'akari da sifatun na'imi sifar shi mai yin baccin an gane? al'imam malik da al'imam bin hanbal sun duba sifatun nomi ma'ana inda bacci ne mai nauyi to wannan yakan ne yakan warware alwala shi kansa baccin a karan kansa ba wai hadasi ba ne a'a sababi ne na samuwar hadasi ne yakan warware alwala amma al'imam abu hanifa da al'imam shabi su kuma sun duba mai sifar shi mai yin baccin cewa in a tsaye mutum ya yi bacci ko a zaune to wannan mai baccin bai warware alwala sai in ya zama na yi a kwance ya kwanta to irin wannan baccin yana mai yana warware alwala daga cikin dalilansu shi ne wannan asar na Umar dan Khattab da kuma hadisin Abdullah bin Abbas wanda muka ambata wanda yake cikin ah, sunani abidau da Jami'u tirmizi cewa innamal wudu alaman nama mutaji'an alwala tana wajaba kan wanda ya bacci yana kwance mun ce hadisi ne wanda yake bai tabbata ba an gane don haka zancen da yake mafi inganci in dai mutum abin da ya bacci ya yi to alwalarsa ta warware a zaune ya yi ko a tsaye ya yi ko a shigigida ya yi in dai bacci ne to alwalarsa ta warware an gane da kyau shi yasa imam al-bukhari a kitabul wudu cikin sahih al-bukhari sai ya kulla babi yace babul wudu'i minan naumi wa man lam yara minan na'asati aw an-na'asataini Awin al wudu'an babin da yake bayani kan cewa alwala tana wajaba saboda bacci amma ɗan gyangyaɗi ɗaya gyangyaɗi bi haka babatin me alwala sai ya kawo a ƙarƙashin babin sai ya kawo hadisin aisha radiyallahu anha wanda yana cikin sahih bukari sahih muslim da kuma hadisin anas bin malik wanda bukari shi ya kaɗai da rawaito shi banda imam muslim manzo Allah ke cewa idan ɗayan ku gengedi ya kama shi yana mai sallah to ya kwanta har sai bacci ya tafi gabarinsa domin zai zanto yana yin sallah shi yana zagin kansa yana kuma tunanin me neman gafara Allah yake nema a shahid ana shine kamar yadda imamul kirmani ke faɗa cikin alkawakibud darari cewa a wannan hadisi manzar salam ya ambaci mai gyangyaɗi da cewa yana yin sallah ashe inda gyangyaɗi kenan yana warware alwala kaga da manzala bai mai ba bai kira cewa idan ɗayan ku gyangyaɗi ya kama shi yana mai yin sallah ba nuni akan cewa ashe gyangyaɗi daban bacci daban ma'ana in gyangyaɗi ne ka kana sanin me yake ciki wani bai bata alwala amma yayin da ya zanto ba ba ka sanin halin da yake ci to kaga an tashi da gyangyaɗi an kuma mai bacci kenan a ƙarshe sai manzo Allah ce har sai baccinsa ya tafi domin shi bai san yanayin da yake ciki ba yana tunanin neman gafara kenan kuma yana zagin me kansa kaga bai san yanayin da yake ciki ba ashe kaga wanda yake yin bacci bai san halin da yake ciki ba kenan ashe ko tunda bai san halin da yake ciki ba baccin yana sababa mai wajabta sake alwala domin wani abu zai iya mai zai iya fita bai sani ba kamar yadda Allah ya ce wanda ya sha kayan maye kada ya yi sallah har sai ya yi mai har sai ya san me yake fara ya aihu ladina amala ta karbi salata wa an tusu kara? hatta alamu ma kulunan. a lokacin da ake wannan matakin eh, giya ta halatta a shata amma da lokutan sallah cewa ya kuɗin da kuka yi imani kada ku kusanci sallah alhalin kuna masu maye har sai kun san abin da kuke faɗa nuni akan cewa wanda ya sha maye maye kama shi su bai sanin me yake faɗa to haka shi ma mai bacci to kaga wannan sai yake nuni akan cewa shi bacci yakan me yakan bata lura amma hadisin abdullah bin umar wanda yake cikin bukari da muslim yake cewa wata rana manzo Allah ya jinkirta sallar isha har sai da wasu mu suka yi bacci suka farka suka yi bacci suka farka sannan manzo Allah ya zo kuma haka aka yi sallah ban saki alwala ba to wannan bai hukunta cewa ba su yi alwalar ba mun gane ba saboda me saboda masaniya cewa bacci yakan zama sababi na sake alwala abu ne sananne to na kuwa mai ruwa bai ambata maka cewa sun sake alwala ba saboda haka wannan kuma bai hukunta cewa sun yi me ba sake ba abu na farko ke sana abu na biyu baccin da ya ambata zai zanto cewa ba bacci ba ne mai nauyi a bacci ne wanda amma suna sanin halin da suke ciki sannan abu na uku wanda mun ambata a satin da wuce shine albara'atul asaliya ma'ana al'asal su sahabbai sun ɗauki cewa bacci bai mai bai warware alwala waɗancan hadisan ne muka ambata a darasin da ya gabata to daga baya kuma sai hukunci ya zo a kan cewa bacci yakan kan yakan warware alwala an gane kyau don haka sai hadisai suka zo kamar hadisin ah, safwan bin asa Almuradi muradi kamar hadisin al'ainu uka usa fa idza namat al-ainani istatlaqa al-wika wanda hadisi ne wannan ah, isnadu hasan bi shawahidi hadisi ne hasan bi shawahidi an gane ah, imam an-nawawi ya hasana cikin al-majmu' sharh al haka ash-shaykh albani ya tattara hanyoyinsa cikin irwaul galil fi takrij hadisi to wannan dai shine a takaice na'am عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم قال عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليسي رحمه الله وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم رحمة الله عليهما زيد بن أسلم يتي أن تفسير هذه الآية للي تفسيري فشن بكين ونن آير cewa ya yi wallazina amanu ya kuli idan kumtum ila sala idan kun yi nufin miƙewa zuwa ga yin sallah faghsilu wujuhakum ku wanke fuskokinku wa aydiyakum da hannuwanku ilal marafiqi tare da guyoyin hannuwa ne ah, wamsahu bi ru'usikum kuma ku shafi kawukanku wa arjulakum kuma ku wanke sawayenku ilal ka'abain zuwa ga idanuwan sawaye ne wajen hannuwa sai aka ce ilal marafik wanda almarafik jam'u mirfaq amma wajen sawaye fa sai aka ce ilal ka'abain wanda kaga musannani na alka'ab shi ba a kawo jin sai a kawo me musannansa saboda mai. saboda kowane hannu dun duniya ɗaya ke da ita amma ƙafa ba kowace ƙafa kaga idan sauno take da shi biyu to da haka sai aka ce ilal ka'abai can kuma sai aka ce wa kuma ilal marafi? an gane Ya ce an anna zalika hakan ana nufi da cewa idan kuntum idan kun tashi minal mabaji'i daga wuraren kwanciyarku ani yana nufin annauma wurin bacci to wannan aiki nufi Ba'ana aya tana nufi idan kun tashi daga bacci to wajibi ne ku yi ku yi alwala nuni akan cewa bacci in dai bacci ne yana mai yana warware alwala a wanda wannan asar na ne aslam isnaduhu sahih ya tabbata zuwa gare shi haka imam al-bihaqi ma ya fidda shi cikin ah, littafinsa asnan al-kubra an gane da kyau kuma haka ah, al-imam shafi'i cikin kitab al-um sa al-um al-imam shafi'i rahimahullah yake cewa na daga wanda ne yarda da shi abin nufi cikin malamai cewa wannan ayar abinda take nufi shine ai idan kun tashi daga bacci yana nuni zuwa ga wannan mai zuwa ga wannan magana da shi imam mali ya kawo a nan ta zai na aslam an gane da kyau to amma idan muka duba zahirin ita aya sai muka tana hukunta mai kowane lokaci in ka tashi ka yi alaula ma'ana lokacin da ka tashi daga bacci da lokacin ma da ka tashi ba daga bacci ba to sai zai bin aslam ya yi bayani kan cewa a'a ayat tana nuni a kan cewa in kun tashi daga bacci to a lokacin alaula take waje ba amma in ba haka ba in dai da alwalarka kai sallar azahar la'asar ta zo ba sai ka sake ba sai ka yi la'asar dinka. an gane sai ka yi la'asar dinka. ya tabbata hadisin uh, anas bin malik cikin sahih bukhari yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya kasance yakan yi alwala ga kowace sallah yace amma mu sahabbai yakan isa mana alwala ɗaya matuƙar dai mutum bai fitar da hadisi ba ya ma sallallahu alaihi wasallam biyar gaba ɗaya da alwala ɗaya kuma ya zo ta hadisin buraida bin husayn wanda na ana suna cikin sahih bukhari da buraida kuma yana cikin sahih muslim da sunan abi dawud da jami'ut tirmidhi da sunan sa'id ibn majah buraida bin husayn husayn yake cewa Allah ya kasance yakan yi alwala yayin kowace sallah amma yayin fatahu makka shekara takwas bayan hijira sai manzo Allah ya sallali salloli biyar gaba ɗaya da alwala ɗaya sai umar dan khattab radiyallahu anhu yace ya rasulullah yau fa naga ka aikata wani abu wanda ban taba ganin ka aikata shi ba sai yace da gangan na aikata shi ya umar nuni akan me cewa hakan ya halatta cewa hakan ya halatta haka ya zo a hadisin suwaid bin nu'man wanda shi ma na cikin sahih bukhari yake cewa manzo Allah yayi sallar la'asar sannan kuma ya yi magari ba tare kuma da ya sake alwala ba to ashe kaga idan muka ɗauki zahirin wannan aya akan cewa diyayen da ka tashi za ka yi sallah sai ka yi alwala wajibi ne to kaga zahirin ya cikar da mai da waɗancan hadisai wanda kuma inda zahirin ayar haka yake nibi kaga da ba a samun za ya ne ba ya yi hakan kenan sai ya zamana abinda ayat take nufi in kun tashi daga bacci za ku yi sallah ko kuma wani abu daga cikin abubuwan da suke warware alwala sun faru gare ku kun tashi za ku yi sallah to anan wajibi ne ku yi mai ku yi alwala amma idan kuna da alwala ta wata sallah ku tashi za ku yi sallah to na e abin so ne ka sake ne wata alwala amma ba wajibi ba inda za ka yi sallaka da wannan alwalar da ka yi sallar zahar ka yi la'asar da ita to ba komi ka yi abin da ya tabbata an gane ya zo a hadisin abdullahi bin umar cikin sunani abi da Jami'in tirmizi abdullahi bin umar yake cewa yayin da ya kasance yayin kowace sallah shi yakan yi alwala sai aka tambaye shi ya kake haka sai ke cewa ai na ji manzo Allah ya ce dukkan wanda ya alwala kan alwala ma'ana ya yi alwala kan tsaki ma'ana yana da alwala kuma ya kara alwala yana zai sallah to za a rubuta masa mai kyawawan ladadaki guda goma to amma shi wani harisin da ibil isnad ne harisin da ifi saboda cikin isnadin sa akwai Abdurrahman bin Ziyad bin An'um al-Ifriqi wanda ar-rajih fihi annahu da'if sannan kuma yakan yi tadlisi sannan ga Abu Gutayf wanda majhul ne kamar yadda al-Hafiz faɗa cikin taqribut tahzib cikin taqribut tahzib to amma kuma ya tabbata ga shi Abdullahi bin umar ta wata hanya shi a karan kansa mawquban ba marfu'an ba cikin musannaf na abubakar bin abi shayba cewa yakan yi alwala yayin kowace sallah to wannan kaga ijtihadi ne shi gare shi amma kai bai lazumta baka haka in ka so zaka iya yi amma ba a matsayin dole ba waje an gane a matsayin abin so ah, an fahimci wannan da kyau a to wannan kenan قال يحيى قال مالك الامر عندنا انه لا يتوضا من معاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد ولا يتوضا الا من حدث يخرج من ذكر او جدر او لون آه، قال يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله قال مالك بن انس al'imam mali bin an rahimahullah ke ce inda indana al'amari a wurinmu yana nufin wato ainihin malaman madina an gane ba mafiya yawa daga cikinsu cewa annahu la yuta wabba'u bil majhul ku gyara annahu la yutawaddau cewa ba a sake alwala min uru'afin saboda fitar haɓu wala min damin ko saboda fitar jini wala min ƙaihin ko saboda fitar ɗiwa ya silu za ta ke kwarara minar jasadi daga jiki saboda wani rauni da mutum ya kowane abin da yake mai kama da haka ba a yin alwala don waɗannan ababe wala yi tawabba'u ba a sake alwala illa min hadasin sai saboda hadasi ya kharuju da yake fita min zakarin ta hanyar gaba au duburin ko ta baya au naumin ko bacci an gane ba ta fuskar alhadisul asghar karamin hadasi to al'imam malibi na anas ya iyakance abubuwan da suke fita ta waɗannan ɓangarori uku to su ne suke wajabta mai sake ɗaula baya gaba sai kuma mai bacci abubuwa nawa uku ɓangarori uku kafofi uku amma don fitar abin da ya shafi jini ko iwa ko haɓo wannan bai karya alwala sai dai kawai ka wanke wannan shi ne a mazhabin shi imam malibi na anas duk da cewa wasu daga cikin almalikiya sun saba shi ya sa ma Ibinu abdulbar annumar himar cikin alisti zikar ya ce wannan magana ba za a ɗauke ta a zahiri ba ta imam malik saboda mai daga cikin malaman malikiya ko kowane sun tafi mai a kan saɓanin wannan a kan cewa inda na a wurin mu malikiya al'imamu malik da al'imamu shafi sun tafi akan waɗannan ababe ba sa ta sake alwala amma al'imam abu hanifa da kuma al'imam ahmad bin hanbal sun tafi akan cewa haɓo da fitar jini shi alman bin hanbal ce jinin inda ya fita da yawa to alwala ta warware sai kayi sai ka sake sai sai ka sake akwai hadisi na aisha radiyallahu anha wanda yana cikin sunan ibn majah da sunan dara kubni da kuma a sunan kubra ta imam al-bayhaqi take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce dukan wanda amai ya same shi ko haɓo ko magwas to lalle ya sake alwala sai ya gini kasa to sai dai wannan hadisi ba'ifi ne saboda ya zo ta hanyar ismail bin ayyash shi kuma ismail bin ayyash shamiyun ne idan yi ruwaya ga ahli sham mutanen sham to ruwaya sannan karbabbiya ce saboda ba a samu matsala a ciki ba amma in yi ruwaya ga wasu mutane ba mutanen sham ba to wannan ruwaya tasa mai rauni ce to ruwaya su kuma ana ruwaya ce wadda yi ga ahalil hijaz mutanen hijaz domin ya yi ruwa ne ga ibn jurej abdulmalik bin abdulaziz bin jurej shi kuma hijaziyun idan aka ce alhijaz shi ne abin da ya shafi yankin makka da almadina da kuma al don haka hadisin da ifil isnad ne an gane shi yasa imam an cikin al-majmu' sharh al yace hadisi ne mai rauni kuma an hada akan rauninsa haka a littafinsa khulasatul akam nan ma ce hadisi ne mai rauni abu na farko kinsa na abu na biyu ga akwai irsali kuma abin da yake daidai ga hadisi shine mursal ba tare da ambaton aisha ba wannan shine daidai zantowar hadisin mursal to wannan shine daidai to kaga mursalin hadisi kuma ba hujja bane kamar yadda ibn abdul hadi ya ambata cikin littafinsa tanqihu tahqiq da kuma abdulhaq al-ishbili cikin littafinsa al-ahkam al-wusta haka ibnu abi rahimahullah shi ma ya ambata daga imam bin hanbal a cikin littafinsa al-kamil fi du'afa rijal al-imam bin hanbal ya tabbatar da cewa wannan hadisi abin da yake daidai shine zantowarsa wato anishin mursal an gane haka ibn abi bin nirrazi shi ma ya ambata a littafinsa a kitabul ilal a kitabul ilal an gane daga mahaifinsa abu hatim cewa wannan hadisin mursal a sannan yaro cikin sunan dara kutni har yanzu ta wata hanya ba ta hanyar shi ibn jiraj ba ta hanyar abbat bin kasir da kuma aqa bin ajalan to amma shi kansa imam darqudi ya bayyana cewa waɗannan mutane bin dukkanin su rawana ne kage hadisin ba hujja bane sannan har yanzu shi isma bin ayya ya samu mutaba taslima bin arqam wanda kuma muslim bin arqam shi ma kuma matruk ne sannan ya zo ta hadisin abu sa'id al-khudri wanda yana cikin sunan da shi ma ifi ne bai tabbata ba saboda akwai abubakarin niddahiri cikin isnadi sannan ya zo kuma ta hadisin salman al-faris cikin suna dara kubni da al-mujam al-kabir na abul qasim tabarani shi ma bai tabbata ba cikin isnadin sa akwai Amurbin bin Nilkurashi wanda kuma shi mataruk ne don haka hadisin shi ma ba'ifi ne jiddan da haka babu wata hanya da shi wannan hadisin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don haka abinda imam mari da imam shafi suka tafi a kai shine abinda yake daidai duk da yake shi a muhammad bin hassan ashebani ya yi ruwaya cikin almuwattasa ta hanyar shi imam mali zuwa ga abla bin umar da isnari sahihi sai abla bin umar yakan yi alwala yakan sake alwala saboda haɓo har ma yake cewa to mu da wannan zamu yi duku kuma naman shi ka san hanafi ne to wannan kaga ijtihadi ne daga Shila bin Umar ganin cewa zaka sake alwala saboda habo saboda butar jini daga jikinka ijtihadi ne kaga ba nasi bane kai tsaye daga wa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sannan akwai shashin asar haka daga Abdullah bin Abbas da kuma ainihin ali bin abi talib da kuma musannan na abdurazak za a gansu don haka dai a shari'a dunkule haɓo bai ɓata alwala haka fitar jini shi ma bai ɓata alwala an gane wannan shi ne a zance wanda yake mafi inganci cikin zantukan da malamai suka yi na'am حدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ قال عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليسي وحدثني عن مالك النافع مولى بن عمر sukan ce masa nafi ibn hurmuz nafi ibn hurmuz daga cikin abubuwan da aka faɗa dangane da sunan mahaifinsa yana daga cikin malaman imam malik bin anas rahimahullah yana daga cikin malamansa kuma tun yana raye imam malik shi ma ya kafa halka yake karantarwa yake bada ilimi kamar yadda uh, ayyubi ne kai sana'ar siktiyani ya fada uh, haka shi'ubatu bin hajjashi ma ya fada wanda alƙabi ya ambaci wani bangaren cikin littafinsa a tartibul madarik kuma ya zo cikin tarihu bagadat na alkatibul bagadari game da shi a ayyubar siktiyani ne annabi na umara lalle annabi umar kana ya kasance yana mujalisan yakan yi bacci halin kasancewarsa yana zaune sun mayu salli sannan ya tashi ya yi sallah wala ya ba tare da yana sake albala ba an gane wannan asari isnaduhu sahih eh, to wannan ya al'imam mali ya kama ko wannan domin nuri akan cewa wannan baccin da shi alabin umar ke ba wai bacci bane mai nauyi a bacci da sunan mai gyangyaɗi ba bacci bane mai nauyi amma inda bacci mai nauyi ne to yana warware alwala an gane da kyau wannan kenan sannan wannan wannan asar haka ya zo cikin musannam na abubakar bin abi shaiba kwatankwacinsa da kuma musannam na abdurazak da kuma asnal kubra ta imam al-bayhaqi rahimahullah an gane? kwatankwacin shi wannan asal ɗin ta wasu hanyoyin daban amma ta wannan hanyar ya tabbata da kuma ta hanyar shi a abdurazak bin hamman ciki musannaf shi ma da ya kawo ya tabbata ta wannan hanyar don haka shi a allah bin umar yakan kwanta ya yi bacci a zaune a matsayin gengedi ma'ana yana sanin yanayin da yake ciki da haka in ya tashi sai ya je ya ci gaba da sallarsa ba tare da ya ɗora alwala ba to ina gani tun da mun zo ƙarshen babi sai mu tsaya nan sai mu tashi kuma babi na gaba insha Allah in muna raye sati mai zuwa wa bi qadar kifaya alhamdulillah rabbil alamin insha Allah nam ah, hukunci na abin da ya shafi ah, kiɗa ya halatta eh, sai dai a lokuta biyu a ah, lokacin sallah ta idi babba da kuma idi karami da kuma lokacin da aka ɗaura aure ga mata su kaɗai sun iya samun ƙwarya su ɗan bubbuga wannan babu laifi eh, amma kiɗa musamman irin na wannan zamani wanda aka maida shi sana'a da sauran abubuwa masu kama da haka da kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da sauransu wannan baya halatta baya halatta don haka abdullah bin mas'ud radiyallahu an kamar yadda yake musannaf na abubakar bin abi shaiba da waninsa ya ce faɗin Allah wa minan nasi man yashtari lahawal hadith ya ce ana nufin abin da ya shafi waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe abin da ya ganci algina'u wa ashibahu kuma ya tabbata hadisi cikin uh, sunani abi daud wanda ya zo mu'allakan cikin sahih bukhari manzala ke cewa za a samu wasu mata cikin al'ummata yastahilluna alhira suna kokarin halatta zina wal harira da kuma sun yi tufafin alharir ga maza والخمرة دقية والمعازفة كاين كده سوني المعازفة دواكي واكي سبو داكا أدن قولي بايا هلت الشيخ الألباني رحمه الله ياي رسالة ميكيو لسنا تحريم آلات الطرب تحريم آلات الطرب haramta abubuwan da ake amfani da su dangane da kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe wanda suka saba wa shari'a littafi ne mai kyau wanda su ibina hazamin sun fada cikin kuskure rahimahullah wanda suke ganin hakan ya halatta kaɗan ji waka da wasu abubuwa irin wannan sun fada cikin kuskure kan wannan wallahu alam na a da aka ce bai halatta bakan ai kaga akwai wa'id domin dukkan abin da aka ce maka bai halatta ba sai kai don wanda mai yake hukunta maka kaga za ka samu mai wa'idi daga Allah kenan sai dai idan Allah ya fi maka eh, amma idan ah, wannan ɓangaren waƙoƙi marasa kyau ke na marasa ma'ana amma abin da ya shafi waƙa mai kyau ko ta ƙunshi zaburar kan addini yabo kan manzon al’asuslam wadda ta ƙunshi wa'azi da karantarwa da jan hankali wadda ta ƙunshi wata hikima ba ta ƙunshi wani abin da ya saba wa shari'a ba to irin wannan wakar babu laifi mutum zai iya ji kuma zai iya yi da haka ma ibn al-qayyim cikin zadul ma'ad fi hadhihi khayl ibad yayi fasali kan mawaka manzo Allah ya ka sabit abdullah bin rawaha ka'ab bin mari fasali ya musu musamman cikin zadul ma'ad juz'in farko game da mawaka manzo sallallahu don haka aisha radiyallahu anha kamar yadda yake cikin uh, al'adab al-mufrad na Imam Bukhari take cewa ita waka kamar zance ne mai kyanta kamar kyan zance ne mai munta kamar munin zance ne kaga a zance zaka iya zancen da yake mai kyau zaka iya mai mara kyau to ita ma ka matsayin haka take duk da yake ya zo marfu'an cikin musnad na Abi Ya'la daga ita Aisha zuwa ga manzo Allah ma bai tabbatar ba Bukhari kuma cikin adabul mufrad ya kawo shi mawqufan ga ita Aisha a matsayin maganarta ta kuma ya zo ma ga abdullahi bin amri bin al'as ta hanyar sa yana cikin al'adul mufrad na imam bukhari rahimahullah to wannan shine a takeice wallahu a'lam na'am so tari nakan so kuna yin tambayoyi da suke da alaka da darasin da muke karantawa eh, saboda akwai fa'idodin da yawa wanda ba za su zo min ba lokacin da muke darasin sai bayan na koma gida na yi tunani sai in ga ai kaza kaza kaza shi sa wasu lokuta in mun dawo sai in yi me sai in ƙara wani bayani a kai to wannan zai zai taimaka ƙure da gaske duk da haka bai hana kuma ka yi tambaya wajen darasi din amma dai tambayoyin su fa alaka darasin tunda karatu muke wannan zai fi kyawu a game da alkunya da abin da ya shafi abul qasim to malamai sun tattauna kan ita wannan mas'ala ne saboda hadisin da yake cikin bukhari da muslim wanda manzo da cewa ku sanya suna da sunana amma kada ku yi alkunya da alkunyata ma'ana ku sanya mun takwara amma kada ku yi alkunya irin alkunyata abul qasim wanda uh, al'imam dulabi duk da yake ibn uh, sana'ani a kitabul al'ansab ya ce a daulabi shi ya fi kyawu cikin littafinsa alkuna wal asima ya ambaci alkunya bi ga manza Allah abul qasim da kuma abu ibrahim to shi na san mai tambaya na magana akan kanwa alkunya ta abul qasim ne saboda wannan hadisi ne wasu malamai suna ganin yin alkunya da abul kasim wannan ya keɓanta ne ga lokacin da manzo Allah yake raye sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da manzo Allah yake raye to bai halatta wani ya sanya wa kansa alkunya da ainihin abul kasim in banda wanda manzo Allah ya keɓance kamar Ali bin Abi Talib radiyallahu an wanda hadisin ya zo cikin sunani Abi Dawud da al-Adl Mufrad na Imam Bukhari da wani su Ali bin Abi Talib ce manzo Allah ya bani dama ainihin in hada suna sunansa da alkunyarsa ni ya bani wannan dama ya min wannan rangwama an gane Eh, in sa sunansa kuma in sanya alkunyarsa wasu kuma sun taba akan ce a'a yin alkunya da abul qasim ya halatta babu komi wanda da haka aka samu su daga cikin malamai ake musu wani alkunya abul qasim az-zamakhshari kaga alkunya sami abul qasim ga abul qasim at-tabarani sahibul ma'ajim salasa kaga shi malikun isa abul qasim da dai dama daga cikin malamai wasu na gan cewa ya ainihin halatta wasu kuma suna gan cewa a'a laifin shine ga wanda sunansa muhammad sai ya sanya kansa kuma alkunya ta abul qasim to wannan shine aka hana amma idan ba sunanka muhammad ba to za ka iya sanya sunanka mai sunanka musamman ibrahim ko musa ko ishaq to za ka iya yin alkunya da abul qasim an gane wasu abu ne suka ce kenan don haka ibn qayyim ya tattauna magana cikin littafin sa zat ma'at fi hadai khairul ibad da kuma littafin sa tuhfatul mawdud bi ahkamil mawlud an gane wannan kenan saboda haka a dunkula a takaice mutum ya sanya suna manzan Allah din wannan shi ya fi kada ya yi alkunya da abul wannan shi ya fi an gaya da kyau eh wannan shi ne wallahu alam na'am a wannan ai abu ne a fili ai hukuncinsa yana koma ga wanda suka zo da shi tunda ba Allah bane zo da shi ba manzo Allah bane zo da shi haraka ce ta yan zamani an gane da kyau kuma barna ce a cikinsa da abubuwa da wanda suke mukhalafat shar'iyya abinda suna tana da shine mai alwalima a yi walima wannan shi ne sunna eh wallahu alam hmm. wannan tabbayar ai mun amsa ta a satukan ba ina gani sai ne mu karatun ba hmm. mun amsa ta za ku iya tunawa? na an amsa da katina kai ko mun amsa da sai ne muka tamba sai ji mm. na'am نعم فسره hausa hausa muke a tunda ada sai ka rubutu da hausa dan uwa tunda kai ma ba haushe ne eh na'am eh e bayan fitowa alfijir e ya halatta mutum zai iya yin zai iya yin zai iya yin wutri an gane ya halatta idan bai samu yayi ba amma al'asal shi ne mutum ya yi wutiri ɗin kan fitowa alfijir shi sa manzo Allah ce ku sanya sallar ku ta ƙarshe ta zanto ita ce me wutiri a dare hadisin bukhari an gane ba kuma ya zo cikin sahihi muslim zalla kace al-wutru raka'atun min akhir al-layl wutri raka'a ce kulli daya da ake yin ta a ƙarshen dare in ba za ka iya bane yin ta a ƙarshen dare to sai ka yi ta a farkon dare kamar yadda hadisi yana cikin sahihi muslim wanda yake tsammanin zai tashi ƙarshen dare to ya bar wutunsa sai a ƙarshen dare wanda kuma yake ba zai iya tashi ba to ya wutunsa a farkon dare an gane to sai ya zanto baka samu kayi ba saboda bacci ko mantuwa to yayin da ka tuno to koda bayan alfijir ya kito za ka iya yin wato anishin wuturinka a sai ka je ka wato anishin gabatar da wato anishin sallaka ta asuba ba an da kyau wannan kenan sai dai akwai hadisi wanda yake cikin sunani abu daud da waninsa wanda manzala ga cewa babu wata sallah tana fitowar alfijir sai raka ta alfajar sai raka ta alfajar an gane sai raka ta alfajar to wannan bai ci karo da wannan ba an gane tun da ana nufin ka fara da wata sallah mara tushe to kaga salatul wutri kuma sallah ce me mai tushe kamar tahiyatul masjid kaga ita ma sallah ce mai tushe tunda manzala ce idza dakala ahadukum masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn hadisin bukhari da muslim to kaga wannan am ne wancan me khas ne to kuma babu cin kau tsakanin am da khas kaga wannan ya ga mai duk lokacin da ka shiga cikin masallaci wancan kuma a ya keɓance bayan fitowar mai alfijir kadai saboda haka idan ka shigo masallacin dai wani lokacin zaka iya yi mai yin nafila kai ta hitul masjid ɗinka saboda shi wannan hadisi ne an gane to wannan shi ne wallahu alam mm. wutiri eh zaka yi ana ana yin ta zaka iya ramawa eh na eh bayan alfajir ya keto zaka iya ramawa eh wutirin ba ka yi raka'a ɗaya sai ka zauna ka yi ta ka sallame eh raka'a ɗaya tal ta isa eh, in ka so kuma sai ka iya wasu rako'in guda biyu a matsayin mai eh, jingina a matsayin ashafa sai kuma ƙara wata raka'a ɗaya an gane eh, ya abin tun daga shi a ah, man nama an wutirihi aw nasiyahu fal yusallihi idza dhakarahu a ina tunanin kun tana hadisin ko ware ku to wannan shine wallahu a'lam sai mu takaita haka insha Allah wa bi hadha qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh